يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 yau muna bakwai ga watan Rajab shekara ta biyar Hijiriya wanda ya daidai da 26 ga watan Mai watan biyar shekara ta hudu miladiya gashi Allah ya ja kwanukanmu zuwa ga wannan ranar a wannan masallaci na masjidin nuri wanda ke madera iddi sokoto inda muke karatu littafin muna ah, bulugul maram min adillatil ahkam na shehu mal shehu malami alhafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah ta'ala in ana bi da karatun muna cikin kitabul jihadi kitabul jihadi kamar da muka sha faɗi shine kitabi na goma sha biyu a cikin jerin kitabu kitabu da a cikin bulowar maram yau za mu tashi a hadisi mai namba ta dubu ɗaya da ɗari uku da bakwai ga masu ta hakikin samir shafi na ɗari uku da cikin da biyar kamun sannan yan tambayin da suka rage a hannu a gurguje akwai tambayar ta ɗan jima kamar ɗan sati ɗaya zuwa biyu yana cewa assalamu alaikum malam don Allah malam ina neman ƙarin bayani game da hadisan nan guda biyu guda yana nuna muna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bidi aron sulke da za shi na wurin yaƙi ga wani kafiri kafirin har ya ce mu manzo annabi sallallahu alaihi wasallam ko kwace ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa a'a za a mayar maka hadisi na farko kenan lace kana hadisi na biyu shi ma ya ce annabi sallallahu zai na wurin yaki sai wani daga cikin kafirai ya biyo shi don ya kama masa har wasu daga cikin sahabbai suna murna don ganin shi sai annabi sallallahu ya ce masa ka imani da Allah ya ce a'a annabi sallallahu alaihi ya ce masa suka yi haka hasa uku annabi na ce masa ya koma baya neman taimako ga kafiri har dai a ƙarshe Allah ya sa mutumin ya musulunta abin da yake tambaya hadisan biyu kamar yana ganin kamar sun ɗanci karo da juna hadisin farko wanda ya fara wanda ya fara da shi annabi sallallahu alaihi ya nemi taimakon sulki hadisi yana ne hadisin safwan bin umayya mun san hadisin sannan hadisi na biyu a lokaci guda kuma manzo sallallahu ya ce bai neman taimako ga kafiri sai ga kamar hadisan guda biyu kamar sun dan buga amma hadisan ba su buga ba ba babu wata kowane matsala daga kowane daga cikin su na farko yana nuna mu'amala ana mu'amala da kafiri ta hanyar saye da suwa ko neman sharance ko neman sha'aro na wasu abubuwa duk wannan ana yi sannan kaga babu za a yi tasiri ga addininka ko tasiri ga rayuwarka ko tasiri ga al'ummarka ta yana ƙetare kana ƙetare neman wani abu kan nema na kayan alatu ko kayan mu'amalai na duniya ko kuɗi ko wani abu ai musulunci bai hana haka nan ba sai da sai suwa ko ko neman aro wajensu da sauransu duk wani ana yi kuma in ka diba ka nazari kan abin sosai babu wannan zai kawo ma in dai kai ba dai wani abu daga baya ka shigar ba kai to ba zai kama wata matsala cikin addinin ka ko al'ummar ka ba sabanin wannan nabiyun, ka ba shi yuka ka ba shi nama ma'ana ya riko makami ya shigo cikin ku ina ganin akwai matsala ya riko makami ya shiga cikin ku a tahi a yaƙe wasu don mi za a yaƙa su a kashe su don ba su imani da Allah ba shi kuma ga cikin ku shi ma bai imanin da Allah ba a jin kila hikima ma ta zama ta ba ta karɓi wanga ba mm-hmm. ina fata kila a gani kaga wata gudunmawa ɗan karamin misali kamar irin yanayin da muke cikin kasar nan irin waɗannan na harkokin security da sauransu duk wani gudunmawa inda wasu gudunmawan makamai ko ku wasu kayan yaƙi ko ku wasu abubuwa ko wasu kuɗi sun ka aiko mana ai yahi amfani ko ba haka ba da su ce su zo su tallahi abin da kansu ina fata an gane na halin wannan in yan sosai sosai ya gane inda ko wani hadisi ya huskanta hadisin babu ma wani ma su ɗayan na ma fassara ɗayan ehem ɗayan ma na fassar ɗayan ana mu'amala da su a wuri kaza ba a mu'amala da su a wuri kaza a lokacin da manzon Allah ya ce falan afsa'ila bi kafirin a wuri kaza ya kauni ba na wuri kaza ba ɗayan na fassar ɗayan <coughs> tambaya ta takarda ta gaba yana tambaya shi kuma game da wata to bare mu karanta dai yace tambaya ta ita ce duk da cewa wannan ya gabata da na cewa duk da cewa ba ta yi alaka da karatun da ake ciki ba amma da Allah yana son amsa masa ita inda hali wai don Allah ina hukuncin wanda yake karatun yasin yasa bracket ya ce suratu yasin amma idan ya zo kan kowace mubin kun sa akwai mubin mubin mubin cikin cikin yasin sau bakwai to da yanzu zo kowace mubin a sai ya tsaya ya yi addu'a sannan ya koma ya sake karantowa sannan kuma har zuwa mubin ta gaba kuma ya yi addu'a sannan ya koma ɗauko wannan shi ka tambaya ina hukunci ne ina ba ta kila an gane tambayar da yake wannan harkata ta <laughs> wada mutane ka cewa ta almajirai <laughs> ko Yau na san wannan abin sosai kwarai da gaske a makarantun ne na waɗanda ka kula da ba zai yi ɗin ce makarantun ne zaure ba sai dai ce makarantun ne yan cibbo a fahimta sosai don makarantun ne zaure akwai na Allah da annabi babu wurinsa da wata matsala ko ba haka ba kamar wani malamin mu nan Allah ya ji kanshi malam bala na mabera hakikanin gaskiya wala nuzaki alallahi ahadan amma dai saboda zaman da muka yi sosai da shi yana cikin mutanen da muna kyautata musu zato malamin zauri na amma dai ina ce ma salatina to kila bai kore ba amma malamin zauri na don saboda duk abin da ya karanta cewa ba a yi bayi ne sannan kuma duk abin da ya karanta cewa wannan shi as sunna to kiki ki galle sai yayi kuma yana daga cikin malaman da sani malukan zaure na amma babu ransu da dalamusai da ni da ni da ni gaba garan wata kadiya ta taba faruwa wata mata ta tuta ce da Allah ga ta malam da Allah son taka da Allah dan duba mata ai mata duba yace tsofa kamar yaya tace kaji malam dan abin nan na malamai da aka duba ni in ga da abin yake yace mata tsohuwa tace nan tsohuwa tace nan yace ke gidan ganawa ko komi ba su gani komi ba su gani sai dai kawai ki take ta addu'a ai kina yi Ta to amma saboda zama da malamai kala kala kila ka zanna can ka zanna can kana can karo da masu irin haka ko malamai da yada suka kokarin su sanar da mu irin waɗannan na cewa in kana bida wato sa'a ko kuma kana son ka sa ka zo wajen mutum ka ce ma abu ko bai tashi ba ya yi ma yana rawar jiki ko kuma irin waɗanga masu da wasu kwangiloli ko ku wani abu kila ka ƙoƙarin zuwa inda wani kayi-kayi-kayi an hana ka ganai to iya sun mai yawa akwai wasu abu da idan aka haɗa da ita ba nan ɗaya ba ne daga cikin sifofinta ita mubin yasin za ka karanta ga ka fara da yasin ka kate ka tai ka tai zuwa mubin ta farko mubin ta farko ba ba ta nisa ina jin bata kai aya ta goma ba in ka kai bakin nan sai ka tsaya kai wani abu kai wasu karance karance in kana son bukatar akwai su ba addu'a dai da ce mutlakan ba Allah ya bani kaza wani abu na karanta yawa dama an baka shi in ka zo nan ka karanta ka karanta ka karanta ka karanta ka karanta sannan sai kuma kuma ka koma yasin ka dauko in ka ɗauko wannan mubin na farko in ka zo wuce shi sai ka zo na mubin na biyu sannan shi ma kayi-kayi-kayi, yi ka in ka yi sannan ka koma ka koma ɗaukowa ka wuce na biyu ka wuce sai ka zo ga na uku ina jin an gane ai haka ya kare to kana gamawa wanda suka cewa ko bai tashi ba za ka ji ɗan sako kana nan za ka ji ɗan sako don Allah ka wa na kiranka hankali ne bai kwantawa sai ya biya ma bukata to haka suka cewa kuma haka aka ta gwadawa ko masu gwadawa sun ce kana yi <laughs> su masu gwadawa an ba wani abu na ba illa dai kai tsayin fada ma sihiri na kai tsayin fada ma hakikatan gaskiya sihiri na ah, ana sihiri ko da qur'ani ana sihiri don da a sihiri duk da. ya kawar da hankalin mutum ko tunaninsa ko lafiyar jikinsa ko ta wani abu ta bi wata wata hanya boyayya wadda shari'a ba ta halatta ba shine sihiri ba sai ka da aljani ba ko akwai aljani ko babu aljani dama as-sihr sihr sihr da sin da ha da ra boye abu kai wata hanya wadda ba ta ba bayanan haya ba misali yanzu in na wani murjijejin kato yadda mu da kai yadda mu da kai sai ya ce wallahi ba ni ko ka shaka shi kana muraji ka tsoka ka bashi ba a ce mai sihiri ko ba haka ba ita kiri ta kwace ta kiri tunda murjijejin kato ko ba haka ba ko ku ya azama bakin bindiga ba a ce mai sihiri amma in yadda ya yi wasu ɗan hanyoyi 'yan surkulli 'yan can bugu can saki can kama can ko ba haka ba yadda wacewa ne ba ni kana rawa ka ɗauke ka bashi ba dun tsoro ne ba wai jiki ne ko wani hukuma ko wani abu to ya wata hanya da malamai sun ba ta suna da sin da hadara sih sih sin da hadara da in ta tattaho lokacin da ana durudu duru shi samu aka ce ma ƙarshen dare sah ko sah ko ba haka ba alaysa subhu bi qari ƙarshen dare ana ce mai sah to ba wai dole sai ayin handa aljani ba in ka handa aljani ko da suka ce haka kaza kaza wannan kuma zulmatun ala zulmatin yawa saboda haka in faɗa ma gaskiya waɗannan duk nau'i na na sihirruka da yawa kuma haramun na wasu daga cikin sihirruka suna kai mutum in ban ce duka ba suna kai mutum zuwa kafirci wasu mutlakan kafirci na wasu kuma hanya ta zuwa kafirci sai a kiyaye ko da baka ce mai sihiri ba wannan ya ce a ai qur'ani ne karanta ai kaza kaza kaza kaza ko littafi takhriju al-adwa al mustajab mun san adwa al mustajab ga da mun ka sani wannan ko wanda ta yan gargajiya ga da suka da ita adwa al mustajab littafi na wanda ya hada addu'o'i ciki akwai addu'o'i wajen 250 270 cikin 270 din ga kusan in ka tace kila za ka iske addu'a ta sama saba'in ko hadisi saba'in ɗaya sun ka inganta ciki saura wajen ɗari da hamsin ba su inganta ba suna tsakanin hadisai ba ifai ko mawdu'ai ko munka. wasu daga cikin du'a al jabu sihiri na wagga du'a al da kuka sani sihiri na don ka'ida a wannan abin ƙa'ida yana cikin jerin da malamai suka ce yin wannan siffa sihiri na ban sani ba ko mun gane wani malami da ya ta hadisin addu'a al-mustajab ya kana a takeice dai ka ji dai wannan saboda haka in kana dai addu'a kai addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan tambayar kila ma mace ta rubuto ta abin haka ma da mace ba amma cewa ta yi ko cewa yayi malam ne hukuncin mijin da bai yi wa matarsa magana ba laifin zanne bale na tsaye kuma malam in ta yi ciwo ba magani kuma bai koce mata sannu sai dai ya ce munafurci ne wai ko ta rashin lahiya to haka ne ina jin tambayar da kila ku ya fahimce ta kuma wannan dai zalunci na ko ba haka ba zalunci na duka da mace da namiji wanda daga cikinsu ya ce shi abokin zama zalunci na bai dace ba dalilai da yawa na kawo haka nan rashin fahimta addini shine da jagoranci game da wannan rashin fahimta addini na kawo haka nan ko mace ko namiji rashin fahimta rayuwa na kawo haka nan ko mace ko namiji rashin tarbiyya na kawo haka nan ko mace ko namiji duka na kawo haka nan bai ma magana abokai ko kawaye yana kawo haka nan da dai abubuwa da yawa amma in dai ka tuma ka faɗi dai akwai jahilci tsabagen jahilci insha Allah ta'ala saboda haka wannan dai haramun na kuma zalunci ne tambayar kuma ga tambaya tana da alaka da kitabun nikahi ko can da muka yi kila ban sani ba ko ya halarci karatun ba wannan yana tambaya ta ta shafi aqida duk da dai kila dalilin yin ta saboda sunayen da muka karanta na asma'ullahi wancan satin da muka ambaci wasu ba su cikin sunayen Allah saboda ƙa'idar suna Allah shi ne sunan da Allah ya kira kansa da shi a cikin alkur'ani ko kuwa manzon Allah sallallahu alaihi ya kira Allah da shi a cikin sunna tabbatattar sunnar sa sallallahu alaihi wa sallam to abin da bai zo a haka ba Allah ba ka bane bale ka yanka mai ragon suna ka zana mai suna sabo ko ba haka ba ba ka bane saboda haka Allah ubangiji ne ubangiji kuma shi yabba kai ne sunaye kuma sunayen Allah cike da bai babu masoka cike da bai to abubuwa da yawa dai sun ta'allaku da sunan Allah to shi yake tambaya yakan ji ana cewa wai Abdul Muttalib a ce Abd ce Abd sai a jingina shi ga Al Muttalib ya ce yana jin wasu ana kiran su da da wannan sunan shin ko Muttalib sunan daga cikin sunayen Allah kila fa ci tambaya amsa a a Al Muttalib ba suna ne daga cikin sunayen Allah ba kuma a yanzu bai halatta a samu wani abdul mutallaf a yanzu bai halatta kila fahimci sosai wani magana a yanzu ko ko in ce bayan musulunci ya zo ba a samu wani abdul mutallaf kar kai mamaki wannan abdul mutallaf amma in ka san dai asali za ka gane cewa ashe ga da ya faru na farko dai suna na na jahiliya ai kakan mahaifin kakan manzo sallallahu alaihi wasallam shi da al-mutallaf ko ba haka ba ka fahimci abin da yake sosai shi al-mutallaf kakan annabi sallallahu alaihi lokacin jahiliya ce ko ba haka ba ai muna samun sunayen sahabbai da yawa wanda yake sunan uwayensu ko kakanninsu sunan kahirci na su Abdul Uzza Abdul Shamsi kakan Usman bin Affan Abdul Shamsi sannan akwai Abdul Uzza sannan akwai Abdul kaza Abdul kaza ai suna da yawa ko ba haka ba amma in kai musulmi ka shiga musulunci kai da ka gyara sunanka to ya za ka yi ka gyara sunan kakanka wanda ya mutu tun musuluncin bai taho ba <laughs> ya za ka yi kila fahimta ka kaga babu za a yi ɗaya kenan sannan na biyu kalima abdu a cikin suna abdul mutallaf waccan ba tana nuhin abdu ga wadda muka nuhi ba wadda muka samu ce abdullahi ko abdurrahman ko abdul quddus ko abdul malik wadda kai manufarka bawan Allah ba haka taka mihi ba kila an fahimta wannan kawai an samu sharaka ne wajen suna kamar yanzu a larabci wannan wanga bawan kan ya zaka ce Ka kaga a larabci ne ka ce ba a musulunci ba a larabci zaka ce haza abdi sadda akwai bayin kuma haka zaka ce ba shi ko sai ce haza sayyidi ko kai kuma as-sayyidu huwa Allah ta'ala ai cikin asma wallahi ta'ala as-sayyidu suna Allah na ko amma yana cewa ya sayyidi a matsayin ya ubangida na kai kana ce abdi ya abdi bawa ko ba haka ba duk da dai da bayan manzo sallallahu alaihi wasallam akan karaha ya kyamaci mutum ya kira ka ya kira bawa ne abd ce a ah, ku bace hakan kullukum abidullah sai dai ka rinka cewa ya maulaya kila an gane ko ya fataya daga fatan sam yaronka ko ya gulam ya gulami sai dai ka ce gulam ko ka ce fatan ko ka ce maulaya kila an fahimta saboda dan kauce ma kalima abd saboda tana da dan nauyi ka kira bawa irin ka kai bawa shi bawa ga Allah ka dan nuna cewa huwa abduka wannan tana in tana da wani sofa ne wani surki na kana son kai musharaka da Allah ciki ne ina fata ku fahimci wannan ma'ana kai musharaka da Allah ciki in ka ce hada abdi to kaddara shi Allah ya dai ce ga wannan hada abdi to kaga sai dun a rage ma abin a wannan jin tsam don musulunci ya zo da tarbiyya ta wajen aiki sannan ya kawo tarbiyya ta magana a magana ma musulunci na kura na kula da a rinka kiyaye wajen tarbiyya ta magana la taqulu ra'ina ko ba haka ba ai tarbiyya ce ta magana wa qulu zurna ko ba haka ba mhm to duk irin waɗannan haka to amma abin da so in ce kalima abu ta waccan abdul mutallab ba tana nuhin bawa ba irin wanga wanda kace ya hada abdi asalin ta kamar da mahasira sun ka ambata tana nan cikin siratu ibn hishamin sannan kuma labarin na nan cikin asira ta muhammad ibn ishaqa sannan ah, ibn kathirin abul fida ya kawo ta a cikin asira nabawiya sannan wurare da dama an ka kawo ta na cewa in ka daga daga mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullah to zaka kai ga abdul muttalab sai a ce abdul muttalab din nan ba shine sunansa ba sunansa shaibatu Alhamdu shi ne sunansa a kiyaye shaiba shaiban nan shi ɗanɗan wani ɗanɗan abduma na ɗanɗan hashim na shi hashim ɗin nan ƙanin abdumanatin na ƙani kowa ɗan uwa muka sun muci to da hashim afwan shi hashim ɗin ga ƙani kowa na al na mutallaf a kula sosai mahaifin manzo sallallahu alaihi abdullah shi ko mahaifin annabi mahaifinsa abdul muttalib shi abdul muttalib sunansa shaibatul hamdi shi shaibatul hamdi din ga babansa hashimu kila an fahimta hashim din nan wa ko ƙani ne ga al muttalib an fahimta nan sosai to da shi hashim din nan ya je aure a madina kuma bayan ɗan zanna da matarsa ba a jima ba ta yi ciki ba a jima ba ya bata da ciki ya yi tafiya wajen fatauci ya rasu daidai wada aka ba da ƙisar mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi ko ba haka ba bayan ya rasu matarsa ta kwashe nata nata da cikin da aggare ta ta koma inda ya auro ta Madina ina fata kila na bai da ni da ta koma madina to can ta haihi wannan dan aka sa masa shebatul hamdi shebatul hamdi dan danwa dan dan hashimu to amma ka komanta hashimu ya rasu saboda haka sai ya zama ne can yau da gobe yau da gobe yaro har ya girma har ya kakkai ma'isar wadawar suka cewa shekara goma sha wata rana masu tafiya suna tafiya suka biyo sai suka ga wani yaro saurayi yana wasan jefe-jefe da shi da yara a gehin madina da zuzzai jehawa ya kirari ya ce sai ni dan hashimu kila an gani yana kirari sai ni dan hashimu sai ni dan makka suka kiraron kai ya aka yi ya ce a shi bai sani ba amma da ya ji mamas na cewa ai shi dan hashimu na ai su yan zuriyar makka na Ya ce kamar ya aka ya bashi labari to mutumin nan yana dawa sai ya kama wa mutallab gori kai ta hi katon banza kana nan ga ɗan ku canya shi a daji wajen kakanni ne wajen mata ya lalace yana alfahari da waɗanda bai gani ba kuna nan kuna cewa wasu abu kuke to wannan shi yasa mutallab ya hasala irin ɗabi'a ta balarabe wannan kissa ce suka ba su a duma wasira suna kawo ta ya harzuka ya tahi madina ya zo ya fisgo shaibatul hamdi ko da girma ko da rashin girma ko ba haka ba ya biyo daji to tsoron yan fashi ko tsoron irin yadda yanayin su yake can dauri balarabe mai jin kai ne to shi abin da ya kaso gwarazantaka ya kaso bai son ya kama bawa son ya kai ɗa ya buge mai shi ya kama shi amma in kacci mai bawa to shi ya kan gane kai bai gwazon gwari ba don ya kama bawa ko ba haka ba saboda haka musallab sai ga babu wanda zai fita daga kangi irin wanda ake ta hanyar daji kwattara ya ce wannan yaro fa sai ya ce abdi kina wasa ne ko mun gani haka malamai tarihi sira ka basuwa sai da duya ce musallab sai ce abdi da du'a kai gare wannan fa ya ce abdi to ina zuwa makka ya iso da shi labari yana kai ya dawo sai ya faɗa musu dabarar da yayi yace ya ce adadi an ka kurbatsai ko an ka tare shi ya hake da wannan sai ce ai abdi ko ba haka ba sai su kyale hidun ba hausun bawa da nan hanyar sai an ka ce oh ashe ya zanto abdul mutallabi kenan kila fahimta wannan masu sirri haka suka ba su Allahu alam saboda ba nasi na tabbata cikin hadisi ba amma dai na ba ku labari haka suka cewa to ta haka yanzu kalimar abdu ta bautata ko ta jinginawa ta akan mallaka kila kun fahimta shi yasa malaman a aqida da sun ka zuga qadiyar ga daga ciki ku saurari Abdul Wahhab Muhammad ibn Abdul Wahhab a cikin kitabut tauhidi da yake cewa da ya ka duk sunan da an ka na zuwa ga ɗaya daga cikin sunan Allah ko ba haka ba karɓaɗɗe na abin suna ga Allah karkashin haka duk sunan da an ka jingina zuwa ga wani Allah abin kina sai ce walaita zalika وليس min ذلك abdul المطلب abdul المطلب bai cikin wanga tsari abdul mutallab bai cikin haka ba shi tsarin jinginawa ta bauta ba jinginawa ta سامو ta wannan wannan malamai da sun hidda wannan abun sai dai kun san karatu kullum waya gare ibnu hazmin wurin yana da wurin da ɗayan talalabiya ibnu hazmin yawwa tuntuni ya mai da raddi raddi mai tsauri kan suna abdul mutallab ko ba haka ba yana cewa hawa suna ganin cewa shina cikin waɗanda za mu istisna la nastasni minhu shay'an huwa kufurun huwa kufurun illa annahu wa kafil jahiliya amma kufurun ta kawai ba ta illa dai jahiliya ta dunda ya ya tabbata ya ranci ya sha billahi lazai da yawa yace da ya iske annabi da annabi ya canza mai suna in ji ibn hazm kila sani ko kun gane abin da yake nufi kuma wannan jayi magana mai kanyita sosai wada yata mai kanyita yace kufurun da kai ku batta illa dai kawai uzurin zamu musu jahiliya ce kai babu mu amma ni ya tabbata da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yan rayu wani to gaba ga annabi yace ya musulunta ya ce to masha Allah alhamdulillah an ka bashi kalmar shahada yace mi sunan kace abin mutallabi wanda ce ya canza mai suna shi ya tabbata ya canza mai suna tunda waɗanda annabi ya canza mai suna ba su kai haɗarin waɗanda ba tambayar mutum aka ce mai sunan kai ce gobara sai a ce haba kai ga a canza mai suna kai mai sunan kai ce yaki haba zaman lahiya dai kai mai sunan kai ce tsandawi ya ce a ah, don Allah haba wuri mai taushi kenan kai mai sunan ka sai ce artabu duk waɗanda sai annabi ta canza mai suna ko ya ce bale wanga wanda ciki ne akwai musurniyar shirka ce Allah sai annabi ya canza mai suna illa kan ku ce dai amfani jahiliya kila mun fahimci wannan ko kan haka kadiya ce ta ilimi sosai kwarai da gaske kuma abin da san dan bada wancan kissar don ku fahimci wa da Muhammad ibn Abdul Wahhab wannan mai kitabar tauhidi tsakanin da Ibn Hazmi ma'ana Ibn Hazmi ya gabatai tsakanin su kusan kila akwai shekara wajen 600 ko 700 sai Ibn Hazm ai tun cikin karni na ne karni na da aka yi shi ko ba haka ba shi ko Muhammad ibn Abdul Wahhab ayin shi wajen karni na 11 ko 12 ko ba haka ba to kalisa fa ka gani amma duk da haka nan bai ɗauki wancan ra'ayi ba ya sassabta ƙwarai da gaske ko ba haka ba to dai haka kadiyar take shi yasa ni ce muku farkon farkon amsa ba amfani da abdul mutallabi a yanzu tunda ku guda to in kace abdul mutallabi ka kira wa abdul to ya mi hikima haka nan missa kace haka missa kace haka wani na mai suna mutallabi yayi yaki ya samu bawa tace mai bawa mutallabi ko ya take kaga wannan bai bai bai ma sauraruwa bai da ma'ana a fahimci sunan sosai kwarai amma wancan jahiliya ta sai an ka bashi ana ambato ne ala hikaya an gane ai ala hikaya da suka bashi kamar irin sunayen jahilai ko sunayen waɗanda an muni waɗanda sun ka bijiro kila cikin littattafai ko cikin hadisai ko cikin ma qur'ani waɗanda ba domin a matsayin hikaya ba da ba waɗansu hikaya ta labarin ko ba haka ba ehem amma to haka an ka ce ko ba haka ba ehin fir'auna cewa yayi ana rabbukumul a'la to Allah ya cewa haka yanzu ba kahirci na ba to amma kana son ka hikaito ka ce fir'auna ya ce haka sai ka ce ana rabbukumul a'la kai kahirci ma alimtu lakum min ilahin ghayri ba kahirci na ba to amma kana son ka ba mu labarin haka fir'auna ya ce shi yasa ibn taymiyyah da wata kaida yace hikayatul kufri laysa kufran maimaita ko hakaito ko labarta kafirci ba kafirci bane kamar kai ka kai karan mutum na kotu ni aka kai karan ta kace zagi na yayi ai alkali dole ya ce ma ya ce ma kuma sai ka yi zagin sai ka ce min cewa dan babbar kaza kaza ko dan babba kaza kaza nace haka in ba haka yace ba sai aka yi a faɗi da yawa da yace ko ba haka ba to kan in ka faɗi wa da yace sai a ce ka ba ce ubanka sannan ko ko ana cewa kai alfasha ko ganti kai kai kufur ne sa kufuran aka yi cewa nan kadiyati to ko da ya haito bakin manzo sallallahu alaihi wasallam hikayatu huna ya basu la hikaya hikaya ta yayi wadi ce hassasa kware a cikin kitabun a babin tauhidi akwai ta sannan ma albani na ce albani ibn taymiya ya wasa'a sosai a cikin wani tahi nashi as-sarimul maslul ala shatimir rasul as-sarimul maslul ala zararren takobi akan wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah ina jin dai an gamsu insha Allah ana yi ce tambaya ta ƙarshe Allah kila da ke mu gama bayanin haji eh, bayanin jihadi ba kila mu dan bijiro da ita daga baya ai hakuri karatun mu ko da ya tafi sallu sallu ko ba haka ba a ah, ganin ruhe karatu jiya na kitabu tauhidi kita al-ibana an usulid diyana kuma kila mai yiwa za mu rihe muwatta imam malik gobe kitabul at-tauhid na ibnu khuzaima na gidan ibnu kila mai yiwa mu rihe shi juma'a mai zuwa ba shi ka sa lalle lalle mu rihe bulugul marami ba kila an fahimta saboda kuma da kanku da kun dan buɗa yan pejujjukka biyu zuwa uku za ku ga za mu ƙare kitabun tauhidi mu zo kitabul ada'ima wani kitabi na khasu mai cin mai zaman kai ne ko kila da rasan shawara aka ba su wa na ƙara sati ɗaya kan ma an rufe saura amma a yi sati ɗaya na ƙara sati ɗaya ko sati biyu na bululu mu dai kai ƙarshen kitabu ɗin don mu aje matsaya mai daɗi ina jin baku ce a'a ko za a ce a'a saboda haka ba na ce ba cewa mun kai ba yau za mu rufe karatu na bulugu ko sati mai ko sati mai zo za mu yi karatu na bulugu mu ta hankali amma dai shi ma muna kusa ga ruhewa so so kai dai mu kai kitabu karshen kitabul aljihadi kuma in Allah ya sa dai wada muka nasa Allah ya ce maka muna game da haka nan babu wani abu sai da har taimakon Allah to za mu yi haka ne insha Allah da duk dai abin da muka so mu dansa cikin karatu insha Allah a fahimci nan sosai sauran tukka dun munasaba ta yi daidai wurin ajiya karatun zamu yi na mawaɗa malik gobe insha Allah ne karshen kitabu salati don cikin kitabu salati ai jana'iza ita ma salatu ta ko to in ma ka koma ka diba karatu na ƙarshe eh, wanda za mu yi gobe in ba mu bata lokaci ba za mu kai wannan karshe babe mai bi mai kitabu zakati shi za a tashi ta ko bai kamata a ce mashi kitabu zakati hadisi ɗaya ko biyu ba sai mu ne sai bayan sallah ko ba haka ba kaga sai mu aje kan gaba ko ba haka ba sai da mun dawo bayan sallah a tahaj kitabuz zakati saboda haka ina zato insha Allah karatun gobe na muwafa malikin kila da mun yi shi in dai mun kare badin ko kitabu din to Allah to shine karshe insha Allah a wannan zango na karatu amma bulugul marami ban ce haka ba a fahimta sosai shi yasa a baddinin agogo ana ganin kamar lokacin tashi ya ko ba ya koyi ba wa anhu kunna nusibu fi maghazina al-asala wal inaba fa na'kuluhu wa la narfa'uhu rawahu al-bukhari muna ci gaba da batun harakar ganima hadisai da yawa sun gabata daga cikin nan mun yi ɗaya ko biyu sannan kuma abu na sananne gare ku hadisai da yawa sun hana bululu albululu shi ne cin dukiyar ganima alhali ba a baka ba ko ba haka ba amma dai akan ba babe akwai ni akwai istisna akwai togaci a exception din wasu abubuwa kowane babu kana iya samun su to shi ma wannan babu a bangaren ganima an halatta ma abinda ka cika cikinka ka ce nan ka bam ka tashi inda shi dai na to babu illa ko ka ci matsala kakka hita da shi kakka tai da shi wani wuri haka nan in dabba gare ka ko doki ko wani abu yadda da ka gani ka murza mai yadda da ka gani ka bashi kasarin da ka gani ka sa mai ya sha ko ba haka ba ya halatta irin yanzu kila kuna a kiyasi ku ce babu yi ka sha mai ko ba haka ba kyauta cikin na ganima da motar ni da motar zuwa yaki ba ba mota gidanka ba mota zuwa yaki an hito to kuma ga ƙasar kahirai an bi ana cikin gumurzu kila wuta tasa sun ja da baya area da musulmi suka yi occupying inda sun ka kama kila area da tahi inda adda gidajen maina ko ba haka ba kaga halak malak ko ba haka ba sai a ce kowa ya full tank a ci gaba da aiki to alaf kenan alaf abinda al alaf abinda aka ba dabbobi sannan ta'am abinda shi dan adam ka ci to ya nuna cewa wannan ya halatta ashe matsala ka kwasa ka sheka gida shi ya gululu wa anhu daga abdullahi bin umar qala yace kunna nusibu fi maghazina cikin yakukan mun kasance muna samun al'asala zuma mu samu an aje zuma wal inaba ko sun aje inabi fa na akuluhu mu ci mu ci mu ci mu ci sai mun koshi wala narfa'uhu amma ba mu daga shi daga wuri ne ba mu wala narfa'u ba mu daga shi mai subul salam ya fassara yace wala narfa'uhu ila rihalina yana dauka haka ba mu daga shi mu kai gida yace ko kuwa la narfa'uhu ila wali al-amri za mu daga mu kai mu kai mu shugaba to in ka fassara biyu haka ba ga abu guda suke ba muna ci sai mu can mu ci mu ci mu ci shi wannan abin wala narfa'uhu ila wali al-amri ba ma sai mun kai mai ba sai mu can abin mu kila an ila wali al-amri wala narfa'u ila rihalina shi ko ba wanda kun kace ba ga abin da ya rage shi ko mu ci mu ci mu ci mu ci in mun rage to wala wala narfa'uhu ila rihalina ba mu kai gida kuma duka waɗanda bani suna shiga ko ba haka ba shi ya halatta ka ci abincin da za zaka ci kai komai da komai don ka ji ƙarfi sai a shiga kuma a ci gaba da aiki an fahimci wannan to alhamdulillah rawahu al-bukhari wani abi dawuda falami ukhad minhum al-khumus annabi an shi khumusi ba ba ka ba wannan khumusi da wannan abin zuma da dan abincin da aka ci kowa kowa ya ci a ci a canye shikenan a ashe sai dukiya wadda aka ci ma dukiya wasa ibn ibn shibban wannan mala ya kawo mana bukhari akwai wani hadisi ingantacce shi ma bukhari da musu karutar shi hadisin ibn mughaffal yana maka mu wannan za ku haɗa shi bukhari da muslim <laughs> shi ma abu na irin wannan dai ana cikin yakin khaibara ana karafiya ana ni shi wanga mutum ne na shiga yana ni yana ni sai tube da garwa ko da ta shirke daga haka sai iske kitsina ko ko man shanuna shaham man shanu cike yayi haka ya kallasa yace kai lalle yace wanga ban kai ma kowa gida ban kai ma kowa gani yi katanta bari ha gani ya samu inna lillahi yana ga magana ko da ya ga sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam za <laughs> annabi kalkace da dariya ba ce komai sai ta ta kyali shi ijaza ita ma ko yawwa <laughs> sai annabi sallallahu alaihi wasallam نعم حديث البخاري ده مسلم وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما قال اصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فياخذ منه مقدار مقدار ما يكفيه ثم ينصرف فيما يروى عن حديثي لا حديث سي ان شاء الله عبد الله بن ابي اوفى يتشي رضي الله عنهما يتشي اصبنا طعاما من سام ابنشي ابنشي من كسامو wani lokaci larabayan sun ka ce abinci sai su ishara ba kakka ada irin tuwo haka ko a wani lokaci ko da dino ko inabi irin dai wanda aka ci ana ya ajiya ce kuma da an tayi ci ne ci diya kai ko ba haka ba mun samu yau khaibar ana da muka yakin khaibar fa kana rajul yajiu da mu an ka samu sai an ka aje ba raba ajiyewa an kai sai mutum ya zo fa ya akhudhu minhu miqdara ma yakfihi yanzu ya ibi gwagwarin abin da ka isa ta ya koma gihe guda ya ci abi ne ya koshi ya tashi ta ce, wani to ya ibi haka an kai sun mayan sarifu ba ya ci abi ne ya koshi zane ya wucewa to haka akai ba mai diba ya kai gida miqdara ma ya kafihi saboda haka ya halatta akhrajahu abu dauda wa sa'ib ibn jarudi wal hakim ko babu jihadi irin wannan mu'amala ta halatta ta musulmi a duk taron da an kai na musulunci ko ba haka ba a tahiya a ɗege a ko wani abu a bukina a wata walima ta a wata al'amuna na jama'a an ka kawo al'amari na jama'a abincin na kowa waɗanda sun ka halarta to zanna nan ka ci daidai wargwado alhamdulillah da kasan kana koshi walima ta haka raka zanna ka ci bukata a kwasa kai gida kuma duk ta taso ba ko ba haka ba Allahumma sai in yana cikin ka'ida cewa kowa an ka ba ya ta gida amma indai an ka ce na waɗanda sun ka halarto na to bashi nan an fahimci wannan sosai daga cikin harkar ganima shin ana aron kayan ganima a amfani da shi a mayar eh ana aro amma da sharɗin kar ka bata shi kakka nakasa saboda haka in mu'amala ta kama cewa kana ansar doki ko jaki ka je kai wata mu'amala musamman tana da alaka da yakin ko irin zamanin mu yanzu ka aure wani makami ko abin hawa mashin ko mota ka je kai mu'amala ka mayar kuma kai mai riko irin rikon da kaka wanaka to babu illa ga hadisi wa arufa ibn thabit radiyallahu anhu ma anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ولا يلبس شيء ثوبا من ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر دون إيمان دا الله كما يؤمن دا أنا كرشية سنة أكوي حسابي to falayar kabda batan kashe amshi wata dabba ya hauta min fai'il musulmi ne daga cikin baitul mali na musulmi fai'u kayan musulmi kayan ganima na musulmi ya amsa ya tahi da ita hatta idza a'jafaha sai ya tsohar da ita a'jafaha duk da a'jafu ba zai tsuha ba yana ɗaukar tsuha yana ɗaukar ranewa a'jafa in kuka tuna can kalmomin koko cikin dabbobin da ba a ba a laye da su sai a ce walal a'jafa haka nan kanzuman ma ina da haka suka cewa ko to hatta idza a'jafaha sai ya kanzume ta ya hauta ya hauta ko babu kiyo na kwarai sai ya ga ta da mutuwa radda hafi ya mai da ita to kare haka nan duk wanda iman da Allah kai haka nan sannan wala masu sauba kai doki tuwafi cikin mi min fa'il muslim na fa'il fa'il mal na muslim na ganima baitul mal na musulmi hatta idza akhlaqahu sai ya tsofar da shi khaliq tsufa raddahu fi ya mai da shi sana'an ya ce wannan hadisi abin da ya nuna mana ba amsa a illar ba a'a abin da annabi ya tunhaye da shi in dabba ta sai ya ya mai shi taraman ma ya kwanzame ta in dabba in, in tufana sai ya tsofar da shi shi ya illa amma in dai in ba haka ba ana amsa wani abu daga cikin kayan ganima ko kayan baitul mali ko kayan gwamnati kawa gwamnati aiki da su amma kai mai riko irin riko naka ya halatta wannan ya halatta malamai da ya sun wannan cikin harkokin dukiyar gwamnati na cewa ne na ce a baka wani ofis ko a baka wani aiki na musamman mai bukata abin hawa ana baka abin hawa kila fahimta a matsayin kana darakta ko kana wani abu game da wannan wurin ana baka kai aiki na wannan aikin ga wannan ina fata an gani in ma uniform na a baka kai aiki na wannan aiki da wannan uniform din ko ba haka ba duk jaza illa kawai shin da an ka sama kakkai mai riko irin rikon da baka wa naka an gane ai rikon sakai na kashi rikon kayan gwamnati ko ba haka kashiya ba ai kayan gwamnati na ko ba haka ba ko ka mai su ne ka kwashi haka sun ka ce wai to duk irin wannan kakkai kai mai rikon amana rikon mutunci rikon cewa ko da ta daga hannun kai koma da wani za a ci moriyar abin kila an fahimci wannan wannan haka yake a gurguje wa uba ana bi uba ya tafi lil jarrah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam yaqul naji annabi na cewa yujiru ala almuslimina ba'dhum yujiru ala almuslimina ba'dhum sashin musulmi yana ɗaukan ma musulmi gaba daya ijara abinda ijara yujiru daga ajara yujiru ijaratan abinda ijara nazari zan fassara da hausa ba amma dai ne ba da bayani za a gane kila ma hausa za ta fito ko in ce to ban ce mai lamuni abinda ijara to kila ba su ne ko kalmar da suka wadi ta hausa hausa yanzu hausa yan yan journalist cewa mafakar siyasa kila zai yi kila mai yiwa zai yi amma abinda aha wannan shine ka ce ka ba mutum kariya kai ka ba shi kariya ka a taɓai. kila an fahimta da ka kawo shi gidanka ko kuma ka tashi motar ka ka hidda shi garin musulmi ka a kasai ka kai shi har garin su yana yiwa ka faɗa kai irin wannan hali a gundumar su a ƙauyen su ko a garin su ko a ƙasar su ta hanyar mu'amala ko business ko yawa da tsakanin ku sai zan ya ɗaya ma kariya ya ɓoye ka ko kuma ya hito a ba a taɓa ka shi ya yarda da kai shi kaza kaza kaza kaza an kace to saboda ka haƙi a sai ya jiya ko ba haka ba kila yayi ma kokarin da aka yi ka hito ka komo kawai ko ka komo ƙasar mai kaddara kaddara ta gitta kuma aka samu irin haka nan kai ku wajen ku shi ko sai wada irin wannan matsalar da Allah in dai baka da in ba rashin mutunci ba kai baka yi mai haka nan kai ma kaga zaka yi mai haka nan to idan ɗaya daga cikin musulmi duk yawa wani kafiri ya bashi mafaka na cewa ka a taɓa shi ko ku rabu da shi in hissai to kenan ya ɗauka ma duk sauran musulmi kila an fahimta saboda haka ana iya bada ijara ɗaya daga ciki ya ce to ni wannan ya min gudunmuwa kwarai da gaske saboda haka na bashi ijara ya halatta akhrajahu ibnu abi shayba wa ahmad wa fi isnadihi da'fun amma dai in ka diba tahqiqi sahihun bi shawahidihi ko in ma ya da rauni to ai ga wani hadisi nan mala yace wani dayalisi ko haka yace to in ka diba wannan dayalisi kore na dayalisi bai rawaito hadisin ba saboda haka dan masu biro ko pencil yake su zagaye kalima dayalisi min hadisi amr ibn as yujiru ala almuslimina adanahum dun ba dayalisi ya roto shi ba in ka ji ba san kasa lamba ta biyu sai bi shawahidihi rawahu ahmad wa ibn abi shayba wa abu ya'la su sun karwaito shi imam ahmad da imam ibn abi shayba da abu ya'la su sun shi ga nan gobin hadisin nan qultu wa lam ajid alhaditha yace wani hadisi ban samai ba a cikin dayalisi kila fahimta to hadisin da ingantacce na shi ma bi shawahidihi abinda yace yujiru alal muslimina adanahu yana ya ɗaukar yana ya cima sauran musulmi albasa an gane hausa ta ya ci musu albasa wane na adanahu na ƙasan ƙasansu da wannan suka fidda fikihun cewa ashe ba sai mutum kamili ba ko ko sai wani shugaba ba a'a sun ka ce ko mace na iya yi ko ba haka ba ko bawa na iya yi tunda adana an kace kawai shar'i guda na an kasa cikin jumlar mu gano yujiru alal muslimina adana hum kalimar hum bamiri na wanda ya udu alal musulmi ko adana an jingina ta gawa ga hum an jingina ta ga musulmi sharaɗin ya zan cikin suna shi mutumin ya zan musulmi na to in dai musulmi na na kwarai yabba wani daga cikin su mafaka to shikenan duk ta isa abin da ya nuna muna hadda mace an gane ba za mu zo hadisi wanda za mu karanta ba ga wannan za mu ambata wa fi sahihaini a cikin bukhari da muslim an ali radiyallahu anhu qala zimmatul muslimina wahidatun zimmatul muslimin amanan musulmi amana zimmatul muslimi alƙawari na musulmi wahidatun gudata gudata musulmi kamar da bahaushe ka cewa musulmi tsintsiya madaurin ki guda yas'a biha adanahu ko na ƙasan ƙasan su yana tafiya da ita ana hadisi yana tada mu hankali a wannan karnin da muke wannan gaskiya ba mu dabbaka shi a karnin dun a nera ta takardar nera ta gaba da gabanta da duk tana aiki halin silmi wa halin harbi shi ne ka magana idan musulmi guda duk inda yake a can duk inda yake ku musulmi duk inda kuke na duniya jinin kuna na kuna na abin da ya taba shi ya taba ku riba ce riba kuta ci gaba ne ci gaban kuna, hasara hasara ce tasari ne na na in dai a tafarkin musulunci za a magana kila an fahimci wannan saboda haka duk da a ƙunfani gare za ku dubai abinda a cuta gare lokaci guda ya ku dubai to sannan kuma duk da ya dauko kuma kuna kare shi to a fagen yaki in ya bada kariya alan kakka taba in ya bada kariya <coughs> kana canji sai su doke wutar ko in ya bada kariya ko ba haka ba ga guda to shikenan duk ta taɓa kowa musulmi an fahimci wannan ko kamar yadda in an taɓa shi to an taɓi dumin musulmi a fahimci wannan sosai masha Allah yujiru ala almuslimina zimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adanahum za wannan bukhari da muslim za da ibnu majah min wajhin akhar wa yujiru alaihim aqsahum kaji ba aqasahum wanda an nesa ba dole sai dan garin ku ba ai ba dan area muna ba ai ba dan jihar muna ba ai ba dan fatin muna ba ko ba haka ba wannan duk jahiliya ta fa duk jahiliya ta da jin ana magana a ce ba dan jiha ba da jin ana magana a ce ba dan jahiliya ta kawai kai musulmi an ka ce musulmi aka magana a ƙasahu komi nisa ne komi nisa ne yujiru alaihi yana ɗaukar musu alƙawari ta ɗauko an fahimci wannan mun ce ka hatta da mace ko wa fi sahihani a cikin bukhari da muslim min hadisi ummi hani kada ajarna man ajarki hadisin an san shi ba mu tade da karatu ne cikin motsa ba kan ajarna man ajarki ummu hane duk wanda kibba mafaka kuma mun zarta mun bashi mafaka an yi rigima da imam malik kan wanga hadisi duk da ya kafa cikin ya yace shi abin da ya gani a hadisin mace ba ta ijara kila an fahimta ba ta daukan ma mutane ban na mace ga hadisi yace i eh, ai annabi cewa kad ajarna man ajarki inda bai ijara ba da ba ta yi ba kenan in mace ta yace sai an kai ma shugaba in ya tabbatar sun ta tabbata in ba ta tabbatar ba shi kenan amma shi in namiji na musulmi namiji to ba sai an kai mu shugaba ba kila an fahimta yace ina gano wannan daga cikin maganar Ali bai yadda da ijara da tabbasuwa ba sai da yace inda annabi kun fahimci fikihun ce an ali bai yadda ba kenan mace in ta basuwa ba a yadda sai an zo ga khalifa yayi ta kawo dalilai da yawa daga cikin suna batun mace ba ta aje ba ta ta'adil ce hada adal mutum ne kirki na kuma a karba ko kuma ba ta tajarihi ce ai bai da kirki kuma a karba ko ina jin kun san wannan cikin fikihu don in an ka ce haka nan to duk mace da an kawo kishiya mijin ya tashi da zama adili ko ba haka ba Ran ya la yuqbalu hadithu ko ba haka ba shi malamai ka magana eh to ala kullu hali wannan kadiya ce ne ta malamai suna magana amma su mai da mai Imam Malik radi kan wannan hadisin suka ce eh lalle da kace haka na Ali bai yadda bai kai ai ba matsala ta ba dun bai yadda ba bai sani ba ko ba haka nan ba shikenan bai sani ba sai ta yi ana rigice ga suka shiga hadisai da yawa sabai su yi rigima su kai ba annabi annabi yake hukuncin itimis kenan ba sani ba sai an kafa sai annabi ya ce kai daidai kake kai ko ba daidai ba ga dan misali karamin misali na kurkusa eh, Ammaru da Umar game da sun ka samu janaba fa amma Ammaru fa tamarraga fi da fil fitrab kamar tamarragu dabba amma Umar yace shi ko lai saliha ta yaji dal ma da an ka zuba annabi sai ya gyara ba ai ba matsala ta ba wanga ya sani wanga bai sani ba ko ko wanga ya shi hari wanga bai ba Kina kun gane ko sun ce ai cikin ma hadisin ya imam malik cikin cikin hadisin mun samu tana igara cikin lafazin ma kai ka kai ka kawo shi ce ma annabi ce mata kad ajarna man ajarti ajarti ashe kina yi wanda ba igara ashe ya basu ta basu ko ba haka ba ajarna mu ma mun bashi wa da ki mun yi kila an gane kenan sai suka ce wala bana illa ta'akidi na ta kauya da manzo Allah yayi an fahimci wannan kamar wanda mutum ya yanke hukunci shi kenan dai a zo wajen Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce lalle haka hukuncin kai ke kai dai to me an ka samu ta kauya ko sai an ka ce haka nan to haka dai kadiyar take ala kulli halin dai kadiya ce wadda bata da matsala sosai insha Allah a gurguje ba a zama da kahiri wuri guda in ta samu lalle a tisai in ta samu in ba ta samu ba a jira har ta samu ko ba haka ba a ko'ina haka yake amma ba wujuban ba amma a wuri guda yake wujuban shine ne jaziratul arab kwakwahin jazirar larabawa wasu tsuke ta wasu buɗe data dan yanzu mun ka jaziratul arab nan za ta ɗobi hayyamin ba saudiya ɗaya ba za ta ɗau wani yanki na yamen ta ɗan falkato wani yanki na bahrain ko amman a inda can tsohon map ya nuna kila an fahimta duk da dai wasu kuma masu masu lissalaji ya kawo suna cewa suna aiki barin makka da madina ɗai kila an fahimta wannan duk da ƙauni na ba'ifi amma kila condition yanayin da ake ciki irin na matsalolin harkar duniya shi yasa saudiya ta yi kokari ta dauki wannan ɗaya don ya mata sauki ta kyale kahire suna shiga judda aka yi capital riyadh suna iya zuwa riyadh suna iya zuwa wasu ɗaiɗaikun garuruwa cikin saudiya amma akan saninta da izininta ba su shiga makka da madina to lalakila condition na yasa yanayin da ake ciki na duniya masu tahiya da ita arnan duniya ta kila shi yasa suka yi haka suka ɗauki wannan kaulin duk da dai malamai da suna harara kaulin amma kaulin na farko cewa ya haɗa haddar da'if da najas wanda ita ce riyaf da judda ita ce jidda yanzu da sauran hawan yanki yemen duk ta yanko inda koma ga littattafai magabata za ku ga haka nan sosai kuma ala kulli halin wanda magana haka take ni annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku diba mu gani وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب والله تبت تبت لأخرجن زن تد يهودا ونصارى من جزيرة العرب جزيرة العرب Arabian Peninsula ko tsibirin Laraba ko san ku tsibirin Laraba ba Makka da Madina ɗaya ba يعني condition yanayi na duniya kun san matsalolin da ake ciki shi yasa suka dan dai kokari dai bar su tsare makka da madina dai sauran dai sai a ce Allah ya san muna <laughs> ko haka ba shi dai za a ce ba eh, don haka dai na za a ce mhm. to annabi sa haka ya dauki alƙawari annabi kuma ya fara dan ya fara koran makka da madina sai ya rasu bai karasa ba don mun san ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu babu ba yahude ko ba nasari a cikin makka ko madina a makka dai dama duk arna ne ina nuhin ba yahudu ba nasara ba in ka ga yahudu da ko ba nasari can zamanin annabi a cikin makka shigowa ya sana'a ya hita yanzu in ka san dama quraisha yan kabilanci na musamman na wannan lokaci ko ba haka ba yau ko kana balarabe ba quraishi ba su amince ma dan bisu da biyu ba ma kana balarabin ba mhm suna da dan dan tsauri game da mu'amala shi yasa ba a samu irin haka nan ba da sai sai wanda cikin su yake ya kiristance ko ya bai yahudanci cikin su na kiristanci amma ba na waje ba ya shiga ya shigo to a madina mun samu muna da tarihin banu nadiri muna tarihin banu qainuqa muna da tarihin banu quraiza annabi sallallahu alaihi wasallam sai da sun kai ta madina annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawarin sha kuma in dai Allah ya jami'ar kwanuka ne kwakwahin jazzis na arabi duk sai ya kore su don ya hujja wani hadisi cewa ba addini biyu a cikin jazzis na arabi Allah bai so Allah bai yadda ba muddin musulmi na numfashi ya bari yi addini biyu a cikin jaziratul arabi Allah bai yadda ba kuma jazira ce yawa sai dai in kun rage mata faɗi amma jazira an ka ce ala kulli halin da manzo sallallahu ya rasu Abubakar ya hau rigimar ɗan da ta sha mai kai da kuma zartar da alƙawari ko kuma ah, ya kuka na waje da manzo Allah ya fara ya ci gaba da su yana gama bai gama ba ya rasu Umar ya hau ya karasa da ya karasa sannan ya ji wanga hadisi ka ji wani abu ha kaka kama ce muna wai kai shekara kaza ba ka taba jin wanga hadisi ka za ka da suka ce muna hujja shi bai bai taba ji ba shi yawan duniya wallahi bai taba ji wanga magana ba ko ba haka ba eh, eh ya ce bai taba ji wani mutum naka magana ce la shi tun da dai tun haihuwa ta yi wa shekara 60 bai taba ganin inda aka sallah a tafi a tsabon na amiki ba <laughs> wai jalsa wai ya taso a tsugunna bai taba gani ba wani mai sai mare da ce to ai kai inda kai yawo yawon dandi kai ba <laughs> ba yawon karatu ba bai ya ce ya yawo ko na ce yawon dan kai da yawon karatu kai da kajiya <laughs> to haka ne to ga Umar bin Khattab bai samu hadisin na cewa ba a bota abota ma ba ma Allah afwan ba a bauta ma ba a addini biyu cikin rasul arabiya samu wanga ba sai sadda yana khalifa bayan rasu abubakar bayan tahiya ma ta yi tahiya da ji wannan sai da ya kawo ma kiran sahabbai don Allah annabi ya ce haka suka ce wallahi annabi ya ce kace to ya an kun ka kyale ni kun ka kyale ni saboda haka da nan sai kama mu takardu duk wani wanda ya san bai yahudi na ya zabi inda ya kaso umar akwai adalci ba ce aka yi ta ko da ƙari ba zaɓi duk inda ka taso a kai ka inda ba su kinza suna an ba a gina ma gida can ka koma amma dai ba mu sun ganin ka cikin jaziratul arabi kuma shi kenan dama kuma su ma sun gani abin da ba su tun da dai ana tabbata ma ana kiran Allah ko ba ganin kusa da su kuma ana kiran sun ka kuwa zaɓe sun ka hicci ko ba haka ba amma daga baya sai abuwa sun ka canza da hannun sun malalo wuri guda ɗaya rage wani ce muku dai makka da madina rawahu muslim manzo Allah yace hatta la ada illa musliman zan ci gaba da hidda su ban bari sai musulmi sai musulmi ina jin jama'a ku yi hakuri bar mu tsaya na insha Allah me yake awa guda ne ce bakwai da rabi da minti biyu ni fara eh bakwai da minti da bakwai da ishirin da biyu ni fara to in takwas da ishirin shi ma da wani abu ko da ɗaya ko da biyu awa guda sai dai insha Allah mu tsaya na insha Allah kamar ni ce karatun sai mun ƙara sayan Allah so abin da muka yi daidai Allah shi ba mu ladarsa kuma Allah samu gane abin da muka yi kuskure Allah shi gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik